da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraron mu shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mata Alfa Radio. Za kuma a iya jin mutu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya amma a yau 20 ga watan afrilu na shekarar 2023 filin namu zai ba da tarihi ne akan yadda ake gudanar da bukukuwan sallah a da da yanzu. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan maudu'in namu na yau. Mu masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. wannan shirin ne da likawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen wasu binci Ibrahim ta tattauna da bako da ta gayyato mana. To masu raro barkamu da haduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman wanda za mu gabatar domin sallah. suna na Binta Ibrahim tare da Malama Fatima mijin yawa. Barka da zuwa. Yawa barka ka dai. Za mu tattauna ne akan al'adu Hausawa a game da yadda ake gabatar da shirye-shirye da shagulgulan sallah. tun lokacin da aka ce an ga wata a kasar hausa abubuwan da ake gabatarwa na al'ada su tashe su tada gauro da kuma shirin sallah shi kansa shin me mata suke yi domin gabatar da shagulgulan sallah ta da 'yan mata da ƙananan yara to hajiya fatima kun ga jiya kun ga yau cikin al'adun malam bahaushe masu ban sha'awa wanda ake yi domin tarban sallah da me da me ake yi domin mu tuna baya mu ji yaya al'adun mu suke a da kuma sannan mu duba yanzu shin yaya abin yake alhamdulillah lokacin kika ce za a yi wannan shiri game da maganan tuna baya game da al'adun da ake yi game da shirye-shiryen sallah gaskiya na ji daɗi saboda kamar bahaushe da yake ce kowa ya tuna baya bai ji daɗin bana ba mm. nakan so in ga ina tuna irin wa'annan abubuwa wa'anda ke sa mu farin ciki da nishaɗi da sauran mu a cikin zamantakewan mu to kamar yadda muka san cewa daga lokacin da aka ce an zo goma na ƙarshe din nan yara matasa za ga suna abubuwa na ban sha'awa wanda ya shafi al'adunmu kamar irin su tashe za ki ga ana shiga kala-kala in 'yan mata ne su yi shiga haka ana wasa ana abu kamar dai wasan kwaikwayo haka in maza ne maza ki ga suna wani abu shi jato mai magani a samo kwando a sa ma ganyayyaki kala kala kala kala a je kofar gida wannan kofar gida a je kofar wannan shago ana fito da magani ana wannan maganin kaza ne wannan maganin kaza ne ana waka mai daɗi ba kiɗa ba komai amma sai ki ji kaman kirawa to wato tashe kenan tashe kenan hmm. to su ma yan matan bangaren suna yin nasu 数。 su ma yara samari yan maza su ma suna bangaren nasu zaki ga an daura ma yaro abu a kugu mm. yana ce zai shiga ana kakka shiga ko zan buga kakka buga wato mai barna mai barna eh. mai barna dan kiriniya iye wa ya sa ka ne ba eh. za zaki ga abubuwa ko a ga yarinya ta yi shiga irin na matan aure kila hada ciki eh, har da goyo tana nuna kila ba ta jin daɗi mijin da na mata kaza da kaza wato kuma ana faɗakar da iyaye ne magidanta mm. kuma tashen nan zaki ga ba yanda za a yi bai sa ki nishaɗi kin ji kina jin dariya ba saboda ana yin shi ne kamar wasan kwaikwayo yau to bayan haka kuma dai ana haka kuma za ki ga gwauro ana mishi kiɗa ana gwauro ta gari ya waye kasancewa aikin gama mace ba ita ke zuwa ta nemi aure ba mm. ana zaburar da su ne su rika yin aure kafin azumi ko ko bayan azumi zama dai ba mata dai bai yi ba ne kawai saboda cikan martaban da malam bahaushe shine a ce yana da mata to kin ga anan ana ba ba'a ana ce ta shiga gari yawa wato ba mai tashe shi wato duk dai a goma tsakiya kenan ake eh, wa'annan eh goma tsakiya zuwa goma karshe. kin ga ana nuna ba matan da za ta tashi tashi na gama abinci ka ci hmm. to kin ga dai wannan ana kwadaitar da mutane su yi aure kuma aure shine kamalan ai dan adam gaba daya to bayan nan kuma shikenan an zo goma na karshen nan musamman a ce miki sauran kwana bakwai sallan nan to hankali gaba daya da iyaye magidanta hmm. da iyaye mata da yaran ma duk kuma hankali zai koma ne kan al'amarin sallah su iyaye su koma al'amarin maganan karban ɗinkin kayan sallah na yaransu da nasu kansu ko iyaye maza kuma a koma maganar cefanen abubuwan za a ci da sallah su kuma iyaye mata maganar gyaran gida da yanzu a shirye-shiryen abincin sallah. to wato in na fahimce ki akwai irin wannan kwaliman da ake cewa ana yi wato a gyara kayan gida a tsaftace ko ina. kwarai da gaske al'adar malam bahaushe aka ce muke wannan kwana bakwai ina na kafin sallah za ki ga ana kwalema musamman samari maza an fi dora musu wannan kwaleman su share yana su in akwai ciyayi su nome duk wani abin da ake bukata a zuba su za su tarkata su fita da shi kin ga su aikin kenan su kuma yara yan mata za ki ga duk an yi kwaleman kayan daki an su zanin gado labule duk zannuwan da ke daki za a yi kwalima musamman ana irin jibi sallan nan sai a je rafi a wanke shi gida dai ya kasance tsabtsab su kuma bangaren iyaye mata za ki ga abincin nan da za a dafa wani gidan za ki ga an yi tuwo ne tuwon shinkafa wani gidan za a yi tuwon masara wani gidan kuma za a dafa shinkafan ne to shi wannan abin da za a sarrafa mu yara ƙanana ana nuna musu himma akan dukan al'amura za ki ga an fito da shinkafan a ce ku zauna a nan ku tsince. To da yake yar Hausa ce. Yar Hausa ce. Mm. Eh, shinkafan na yar Hausa za a zauna yara kowa da tiran shi ana tsincewa a tsince shi sarai. Idan kuma ma masaran ne za a gyara shi a bakace shi a kai nika a nika shi tun kafin ranar. Amma wani abin sha'awa da ke faruwa idan duk yan mata sun gama wani tsuntar shinkafar ina tabbatar muke cewa ba a bar su wanke saboda mene saboda duk mace lokacin sallah tana son a washe garin sallah abincinta ya fi na kowa daɗi ya fi kuna kowa mahimmanci ya zama tsabtsab komai an yi shi daidai saboda mene saboda kasancewa ba irin abincin da ake ci ne kullum yau da gobe a gida za a kai wuri wuri haka wato sunan shi wannan abincin abincin sallah eh, wato na musamman na musamman ne mm, to za a yi riga mai kyau ne mai kyau mm. za a yi shi da daɗi za a mai da hankali ba za a yi ya kauri ba mm. komai dai saboda me saboda za a kai gidaje kala kala a rika ce abincin wance ya fi daɗi kowace mace a lokacin za ta baza hikimanta ne saboda abincin ta yafi daɗi kin ga a wannan abincin sallah kamar da ce miki masu yin tuwo suka gyara masara hmm. wasu ma za ki ga tuwo masaran za su yi wasu kuma ma wainan masaran wasu su yi tuwon shinkafa wasu su yi wainan shinkafa to akwai ma da yawa za ki ga an ce wance ta yi tuwon dawa ne miyan kalkashi na fi marmari shi ɗibo min shi zan ci saboda mene saboda idan an yi abincin za a kai gida gida kuma an kai gida gidan za a tara shi waje ɗaya ne matan gidan kowa ya fito ya ci abin da yake so hmm. saboda ranar sallah na ranar farin ciki ne ba ruwa abin ba ruwa abin da kake so shi ka ci kuma ka ci daidai gwargwadon cikinka. To a cikin abubuwan da ake na shirye-shiryen sallah hajji akwai zanin da ake yi mace wanda ake ce mishi wai zanin tashin asaba wanda yake al'adar mallam bahaushe akan yi mata wanda wato wanda suke cikin ɗakin miji eh. miji ya siyo mata kaya na sallah musamman karamar sallah din da ake yi na azumi eh. za ga an ce wannan zanin zanin tashin asuba ne wanda akan dan samu rashin jituwa fa idan shi malam murtala bai yi zanin sallan nan ba akwai tashin hankali a ciki eh to kin ga kafin sallan nan da nace miki ana shirye-shiryen dinkuna akwai zanin tashin asuba wanda mazaje ke ma matansu a nan kin ga akwai wani hikima guda da yawa ma cikin hikimomin akwai mace da ta ki zaman gidan mijinta malam bahaushe ya sa wannan al'ada na shi ya mm. nuna mata cewa zaman gidan miji yana da muhimmanci ga shi wance da wance suna da maza an ba su zan tashin asuba amma ke tashin asuban ki ya tafi a haka kin ga shi ma an nuna ma mata a al'adar malam bahaushe ki mm. zauna gidan mijin ki zama lafiya ki hakuri mm. shine yafi dacewa da ki. sannan kuma akwai kyautatawa wanda ke tsakanin mata da miji an ce ga shi ki daura za ta ji daɗi hmm. kuma nan kuma amma wancan ita ma an mata amma wancan an mata kuma shi asuba da take tashi za a ƙara mata ƙarƙwarin gwiwa na tashin asuba din eh. to a lokacin nan shi bahaushe ya kirkiro wannan magana al'adar na zan tashin asuba abu ne wanda yake ake samun fa'idoji da yawa a ciki amma daga baya da ake duka samun yan bana sai labarin ta fara canzawa kamar yaya saboda yawa sai ya rika zama tashin hankali amma wancan ba a mun ba ko an mata mai tsada ba an mai tsada ba yawwa tun da a lokacin zaki ga mu yara an daura mana shine a dan kwali mm. kin je gida gida gida gida kina nunawa wai gashi to idan miji yayi sai kuma an ga ai sai an daura an daura ma yaro aka makota sun shaida kai gidan wance eh kawayenta yan uwanta iyayenta sai a kwance a fito a daddaga a kalla a shewa a yi guda a yi guda a ce ana sanya alheri ana sa a daura lafiya a kulle a ce to maza ki jiki yarinya yara mai ta faman wannan yekuwa to kinga mm. wannan yekuwa su kuma suna yi ne akan hatta wannan yekuwa da kyakkyawan niyyaye na a nuna mijina yana kyautata min to kuma na gode kyakkyawan dangantaka kuma na gode har ina so ku taya ni yabawa mm. to amma sai ya zama kuma sai aka samu bullan wani abu daban wata za ta ce na wancan ya fi tsada wata za ta ce ni ba a yi min ba to sai aka rika samun wasu abubuwa daban mm. to saboda haka wannan zanen tashin asuba yana da mahimmanci wanda yanzu ina jin wannan fitintun da ke bullowa ne yanzu kawai sai aka bar shi a zanen sallah to shikenan bayan nan an fara shirye-shiryen sallah kamar yadda kika ce mm. a kwanaki bakwai kafin sallan gaba daya hankali ya raja'a ne a shirye-shiryen sallah mm. kuma kin ce a cikin irin al'adun abincin da aka fi gabatarwa a da lokacin eh. ba zuwa ake yi yanar gizo ba tun lokacin babu ma eh. ballantana a nemo wani abinci aka yi a sudan eh, wani aka yi a indiya mm. yau fasa ramadan wata bibi fasa sallah wata bibi a ce sai an yi salo wurin girki iyakan dai abincin da ya kala tuwo ne mm. ko waina ko shinkafar a dafa ta haka nan ko a tuwon masara to bayan nan sai me ake gabatarwa a ciki to kin ka aika kafin abincin sallan nan akwai shirye-shirye da yawa musamman mata mm. da yara sun fi wannan shiri akwai maganar kitso yan mata za su je su yi kitso mm. kowa ya yi kalan nashi ana kallo ana mm. farin ciki sallah ta zo sannan kuma a kwaba lalle a yi kunshi kuma kafin a kai a je kitsan nan kamar yadda ake zuwa yanzu za ki ga tun kafin gobe a je kitson za a zauna a daka kalkashi te laushi te laushi a tankaɗe sannan kuma a jika kanwa washe garin nan za a je kitsan nan a wanke kan nan kyau da kanwa ga ya fita tas sai kuma a zo a maida da kalkashi a wanke a wanke kiga kai da tawalki a zo a shafa mishi mai sannan a je kitso to bayan da kikan ji masu kitso suna korafi ba gashi dai zamani ne ya zo yanzu har akwai ma inda ake wankin na injin eh, amma wata zai ta dauki kanta dukun dukun na wari na tsami ta hana mai kitso ma numfashi mai kyau eh, ta je wato a da mata masu tsafta ne masu tsafta al'adar mu ya mana tsafta kin ga da yana mana tsafta ma shine har suka samu wannan hikimar da basira na abubuwan da zai wanke dattin kai din nan wato a dai lokacin sallah mace fitowa take fes fes sosai ma budurwa ce ba ji a karin magana ana ce in zaka je neman aure kar ka je ran sallah ba to saboda ai za a samu mace ne ba ta da wani illa a jikinta ko ina ta gyara Hmm. sai ke bari sai bayan sallah ta dawo rayuwanta na asali eh. to sai ka je ka gane ita kazamiya ce ko mai tsafta ce to kin ce ana al'adar nan na abinci da sauransu na tabbatar da cewa ba kana yi bane dan kanka da ɗakin ka kawai kana yi ne domin kila al'umma za su zo ko kuma kai kuma zaka aika eh, ya al'adar rabon abinci a lokacin ranar sallah zaki ga ba zuwa ake ba dauka ne zaka ka kai mutum har gida au ba sai ya zo sannan ka zuba mishi a plate ba ba sai ya zo ba za a dauka hmm. ne safiyar sallah na kafin aje idi za a tsatsora ma yara kai gidan wance kai gidan wance yaro ya je ya kai to kin san kamar game da magana abincin sallah nan ce miki ana kaiwa gida gida mm. dankin nan da ake yi a yabu bango ana ganin kamar wani aiki tun ana gobe sallah ma ranan wannan dankin kenan zaki sauko da kwanukan ki wanda ya kamata duk ki sa abinci zaki wanke su taski kife ki shanya ya kife ki tsane shi to rashe gani su ne za a jera su a zuba abincin kashi kashi na gidan wance na gidan wani na gidan iyaye shi daman kwanan girman shi daban ne to irin wannan zafin langan eh, nan kwanan gidan iyayen mu da eh. kwanan gidan iyayen ki zaki ga su girman su daban ne kuma su ake fara kai wa kai mutanen gari zo ki kai na gidan su mama zo ki kai na gidan su kina nufin hajiya ba dan kwanan na dan karami da yan matan da suke dan kai wa salkai bane cikakke kenan wanda kila zai wadaci gidan har za su raba su kansu su da kai albin alfaharin su ya kuji an ce kawo kwano in sa miki abincin gidan wani sannan kuma ita ma uwan an kawo mata zaki ga ita ma ta raba ga abincin gidan wance raba ana kai ma iyaye to sannan saura sai jama'an gani hmm. to sannan kuma kamar yadda yake kasancewa kafin sallar nan na ce miki akwai wanki da muke zuwa mu yi to sunan shi wankin sallah 27 ga watan ramadan za ki ga yan matan anguwa gaba ɗaya an haɗu nan kwalema da aka yi kin tattara labule ne zanen gado ne komai da wani abu ne da ta a gidanku hmm. shi ke sai a je wannan rafi a wanke a wanke in an wanke a dawo sannan kuma in ana dawowa ranar ajanda ne wanda ba shi da iyaka a gaban a gaban wa'annan yan mata musamman ni yan mata da na fi sani mm. samari kuma suna shi suna nasu kwaleman to idan aka dawo kina dawowa da wanki na kika aje don yawanci ma ranar al'adar mu muka kirkiro mu kanmu wannan al'adar mu yara sai a ce ranar wankin sallama ba a azumi saboda <laughs> ranar za a je a una ana wanki eh, akwai tsifa akwai kitso kai ranar ranar da hidimomi ne mm. to kina dawowa da wankin nan kuma za a je maganar kitso ne za a wuce wurin mai kitso wata ma a rafin ne za ta wanke kanta ah. wani duk wani su kuka da abin da da da da kanwa za a yi gayya eh a nan kowa za ta wanke kanta ki wanke kanki tas mm. kafin ki gama wanke kanki ya bushe ki zo gida ki shafa mai ki tafi kitso to sannan kuma akwai wani abu da ake yi wanda za a nuna ma jama'an gari in ka Allah ya kai mu gobe sallah ba za mu kasance cikin yunwa ba kan wanda ya fargaban ba zai ci nama ba ranar sallah ranar cin nama ne mahautan garin za su fito da shanu da duk za a yanka ranar sallah mm. za a yi wasa da saniya akai a komo sunan abin muna kira shi lokacin hawan kaho za a gewaya da saniyan a yi wasa zaratan samari mahautan za su rika hawa saniyan ana musu kiɗa ana kirari su kuma dattawan da yake abin hawa hawan dattawan mahautan suna wani rumfa haka suna rumfa haka suna ba da umarni in sa ta cika fada a ce a maida a dauko wata in wani kuma aka ya cika ganganci a ce ya sauka ya je ya zauna waje idan ba a bukatan jin ciwo ba a bukatan wani abu na damuwa a wurin haka to saboda haka wannan nama ana nuna magidantan gari goban Allah ya kan fa akwai nama a garin to ana yankawa gobe za ki ga duk wani duk kasuwan ba komai sai nama a lokacin ba a wannan samun ba a cika ma wani a lokacin nan ba a wannan samun daga baya ne aka zo aka fara a siya saniya a yi kaukawa a hada kuɗi a siya a raba amma a lokacin garin kowa zai zo ya ɗibi nama yadda yake so ya siya hmm. za ki ga har yara ma wani eh wasu yaran masu zuciya ke wasu ɗan asusun su za a sai nama a zo a gyara duk za ki ga naman nan ya ƙare. العمارة علموك العزيز بنات المدينة بيتا مبسوط أنا والربيبة حطة طنجري وناس يا حبابي حطة برادي وناس يا ولادي الليل ليلة صيد عمارة بيت أمي اللوليلة قالت لي وقالت لكم قالت لي يا أمي وش علقته ويلي ويلي هوا قلت لي يا امي حتو ويلي ويلي هوا درسر والعلقته ويلي ويلي هوا هلي الليلة سيد عمارة هلي الليلة سيد عمارة بيتك سرى والقتل عزارة علموك العزيز بندل المدينة علموك سرى وكلام نصارى علموك سبيسي وقعد الفريسي علموك الفاكية والخرقة جديدة الليل الليلة سيد عمرة بيتكم ويا الوليدة الله يا ربي بيتكم ويا الوليل بيت الليل وغلالة وبيت اللبلان ويلي ويلي هوا قالت لي وقالت لكم ويلي ويلي هوا قالت لي والنيرية ويلي ويلي هوا قالت لي ومشي مشاء ويلي ويلي هوا قالت لي وقرقي عاد ويلي ويلي هوا قالت لي وقالت لكم ويلي ويلي هوا اللي تهرسها ويلي الصفر ما يبقى تما ويلي ويلي قالت لي وقالت لكم ويلي ويلي هاللي الليلة سيد عمران هاللي الليلة سيد عمران علموك العزيز بنات المدينة علموك الثرى وكلام النصارى علموك سبيسي وقعد الكريسي علموك العزيز بنات المدينة علموك الفاكية والخرقة جديدة ويتمية اللولين وشميشة قالت لي وقرقي عاد قالت لي وقالت لكم اللي تهرسها مطرارس اللي تفر ما يبقى تما قالت لي وقالت لكم هاللي الليلة سيد عمارة هاللي الليلة سيد عمارة علموك العزيز بنات المدينة علموك تسرى وكلام النصارى علموك سبيسي وقعد الفوريسي علموك العزيز بنات المدينة علموك الفاكهة والخرقة جديدة بيتكم ويا اللولينا يا ربي ويلي ويلي قالت لي وقالت ويلي ويلي يا قالت لي أمي حتكم ويلي ويلي يا قالت لي وقالت ليكم ويلي ويلي يا قالت لي بغيت معكر Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. kuma wanda ya san ya lodi kayan Nijar ya cire kayan Nijar na kar ya zo ko kayan Nijar wanda kuma ya taso yana zuwa kar ya zo hanyar nan bai yi save ba. Manyan motocin daukan albasa na 'yan Ghana goma sha ɗaya ne 'yan ta'addan Burkina Faso suka banka ma wuta abin da ya sanya direbobin cikin halin fargaba tare da bukatar da suke da hukumomi musamman ta ECOWAS da ta hanzarta tsoma baki domin ganin an shawo kan wannan matsala. Usman Muhammad shugaban direbobin da ke daukan albasa daga jamhuriyar Nijar zuwa Ghana ya faɗa wa muryar Amurka cewa suka tare mu har goma sa daya suka kone da albasa duka. Ba mu san abin da ya faru ba sai karin jiya kuma wani suna zuwa kuma za su ne suka kone wannan loruka suka kara. In sun tare suka karbi abin magana direba sai su wulga cikin lori sai da kone lori na gaba daya. Baka iya ka kira wani. Na ba durobobin nan suka te wurin Ambazada ambazada kuma ya shi maganan su ba su iya su te wurin amma mun yi takada mun zo mun ba su sai su ma su ba manyan na su duba abin da za su yi mana muna roko Equax saboda allah su tashi su duba wannan abu kone konen da ana yi muna lorukan nan yi yawa kware wannan matsala na kone konen motocin ɗaukar albasa na barazana ga tsaron abinci a ghana tare da ita yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar afirka in ji ba abubakar mai sharhi akan tattalin arzikin ciki da wajen ghana kasuwanci ba dai ya bunkasa ba duk lokacin da yake akwai tashin hankali duk kowane mutum yana son ransa kowane irin kudi mutum ke nema in dai yana tunanin in yace wani wuri ya rasa ransa kaga yiwuwar zuwan shi wurin nan ya je kasa na farko kenan dangane da wannan motocin da suke kona wannan kaga da akwai alternative da ake bi da yake ya zama short ya zama cost effective wato ba za a bata kudi da yawa ba a yi a je a kawo albasa kaga wannan kuma yana da sakamako bisa ga farashin albasa to yanzu tun da wanga ya zo kaga na farko akwai wasu masu janni ba su zuwa sam wayanda kuma suke son su zo ko ko su je su dauko sun bi dogon hanya suka bi dogon hanya kuma sun sha mai da yawa wahalan su kuma yayi yawa ya kawo kuma rashin albasa yanzu ya je sama gani da wannan shirye na kasuwancin da aka yi eh, ga kasashen afrika don saboda mu samu sauki da ya kamata kasashen afrika da su shiga Burkina su je su taimaka a samu zaman lafiya. Duk da cewa an dakatar da Burkina Faso cikin kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS sakamakon ci gaba da mulkin soja da ake yi a kasar Umar Sanda Ahmad mai sharhe kan harkan tsaro na ganin kamata ya da ECOWAS ta dirka dakaru domin kare al'ummomin da ke tsallake Burkina zuwa wasu kasashen da ke mukutaka da ita. Shegarufan ECOWAS da suke da ihtimami ya kamata tun da wuri ba bori da sanyin gwiwa tun da wuri a tashi a yaki waɗannan 'yan ta'addan domin idan an cale ba sai batun albasa ba ya zo ya kai hukuman da yake da iko in sun gani sun yi rauni sun kwace kasan kenan wannan kuma bai dace ba da shi na ra'ayi yanda an ka zo wani lokaci ecowa ta fi da rundunai suka shiga kasan cote ka shiga kasar Liberia al ka samu zaman lafiya lokaci ya kai ya kamata a koma baya a duba wannan shirye-shiryen. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. تم مقصوص انا والربيبه حطه طنجري وناس يا حبابي حطه برادي وناس يا ولادي الليل الليله صيد عماره بيت امي يا اللوليله قالت لي وقالت لكم ويلي ويلي هوا قالت لي يا امي حسوا ويلي ويلي هوا دار طربوش على قدو ويلي ويلي يوم محتو ويلي ويلي هوا دار السروال علقتو ويلي ويلي يا هوا هلي الليلة صيد عمارة هلي الليلة صيد عمارة بيتات سارة والقتل حزارة علموك العزيز بنات المدينة علموك سارة وكلام نصارى علموك سبيسي وبعد الموريسي علموك الفاكيا والخرقة الجديدة هلي الليلة صيد عمارة وقالت لكم ويلي ويلي هوا قالت لي يا والنيرية ويلي ويلي هوا قالت لي يا ومشميشة ويلي ويلي هوا قالت لي يا وقرقيعات ويلي ويلي هوا قالت لي يا وقالت لكم ويلي ويلي هوا اللي تهرسها الطرارس ويلي ويلي هوا اللي تفر ما يبقى تما ويلي ويلي هوا قالت لي يا وقالت لكم ويلي ويلي هوا اللي الليلة صيد عمرة سرى وكلا من سرى علموك سليسي وقعد الكريسي علموك العزيز بنات المدينة علموك الفاكهة والخرقة جديدة بيتكم ويا اللولينا الله يا وقالت ليكم ويلي ويلي هوا قالت لي يا والنيرية ويلي ويلي هوا قالت لي يا ومشي ميشا ويلي قالت لي وقرقي عاد ويلي ويلي يوا قالت لي وقالت ليكم ويلي ويلي يوا اللي تهرسها مطرارس ويلي ويلي يوا اللي تفر ما يبقى تما ويلي ويلي يوا قالت لي وقالت ليكم ويلي ويلي يوا هاللي الليلة صيد عمارة هاللي الليلة صيد عمارة علموك العزيز بنات المدينة علموك تسرى وكلام النصارى علموك سبيسي وقعد الكريسي علموك العزيز بنات المدينة علموك الفاكهة والخرقة جديدة بيتكم ويا اللولينا الله يعطيكم ويا الوليد ويتعللوا ولانا ويتشلنا ويلي ويلي هوا قالت لي وقالت ليكو ويلي ويلي هوا قالت لي يا أمي حدو ويلي ويلي هوا دار طربوش على قدو ويلي ويلي هوا قالت لي يا أمي حدو ويلي ويلي هوا دار السروال على قدو ويلي ويلي سيد عمارة اللي الليلة سيد عمارة بيتات سارة والقد العزارة علموك العزيز بنات المدينة علموك سارة وكلام نصارى علموك سبيسي وبعد الفريسي علموك الفاكية والخرقة الجديدة اللي الليلة سيد عمارة فرارس هالفرارس ويلي ويلي يوا تكفر ما يبقى تما ويلي ويلي يوا قالت لي وقالت ليكو ويلي ويلي يوا هاللي الليلة سيد عمارة هاللي الليلة سيد عمارة علموك العزيز بنات المدينة علموك ترى وكلام النصارى علموك سبيسي وقعد الكريسي علموك العزيز بنات المدينة علموك الفاكهة والخرقة جديدة ماشي ويلي ويلي هوا قالت لي يا وقرقي عاد ويلي ويلي هوا قالت لي يا وقالت ليكم ويلي ويلي هوا اللي تهرسها الطرارس ويلي ويلي هوا اللي تفر ما يبقى تما ويلي ويلي هوا قالت لي يا وقالت ليكم ويلي ويلي هوا هاللي الليلة سيد عمارة هاللي الليلة سيد عمارة علموك العزيز بنات المدينة علموك السرا وكلام النصارى علموك سديسي وقعد الكوريسي علموك العزيز بنات المدينة علموك الفاكية والخرقة جديدة بيتكم ويا اللوليدة بيتكم ويا اللوليد وين جليل وقلعنا وين ويلي ويلي قالت لي ويلي To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiyani gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.